yanzu haka dai rikicin shugabanci da ya kunnu a jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adama na faɗaukan wani sabon salo lamarin da ya kai wasu 'ya'yan jam'iyyar yin fatali da matakin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ɗauka na naɗin 'yan kwamitin riko ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ƙaramar hukumar michika honorable ibrahim bilal wasu 'yan jam'iyyar dai na ma zargin cewa da hannun sakataren gwamnatin tarayya mr bidi lawal a wannan rikici batun da ko suka ce ba za su amince ba ko da yake 'yan ɗaya bangare na fa musanta wannan zargi honorable husaini gamba da ke zama shugaban 'yan shinkafa fanar jam'iyyar ya ce fa ba za ta masa wai bindiga a ruwa manyan da suke sama waɗansu su suke lalata mana wasu kuma suna da kishin adamawa ta yadda adama za ta samu ci gaba wasu kuma ba su da shi musamman yanzu sakataren gwamnatin tarayya wanda ya sa baki yana bukatar jam'iyyar apc ta rabu musamman adamawa don akwai lokacin da ya tara waɗansu ciyamomi ya gayyace su abuja a lokacin da marigayi ya wuce wai to kome 'yan kwamitin da aka nadan ke cewa honorable ibrahim bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar apc ya ma musanta wannan zargi inda ko yace sun zo ne domin su yi gyara to ni kam dai wanda ya fara cewa zan riko jam'iyyar na gwamna bindo jibrila suka tarayya in ya gan na dashe shi kuma kasan da shi ma dan adamawa ne ya san wanda ya dashe senators kuma sun san cewa sun sani ai ni ba boye ba ni ne argun chairman na adamawa state wannan the whole system na apc na adamawa state ya zama haka ya sa ka neme ni camomin su hada kawunan su eh, local government eh, state executive din rabin su fiye da rabi wanda suka shaura suka, suka, haɗa kai suka sa hannu suka tura cewa lallai ya kamata in zo nan in taimaka hada kawuna. To sai dai kuma tuni wasu bayan jam'iyyar su ma suka fara gargadin gwamnan jihar Sanito Muhammadu Bindo Umaru Jibrila da ya tsame hannunsa a wannan rikici da ke faruwa yanzu a jihar. Da farko dai sunana Malam Suleiman Musa Belil. Mu abin da yake faruwa a APC jihar Adamawa mun riga mun hanga da dadewa haka zai faru. domin sai an ware 'ya'yan duma da kabewa tafiyan apc ya haɗu da bare gurbi da yawa cikin jam'iyyar wanda dama sun zo da manufa su yi hijakin jam'iyyar din wanda daga su sai 'ya'yan gidansu za su dinga imposing a zaɓuka masu zuwa to daga nan kuma aka hango su aka yi walƙiya to in gwamna yana da hange ya san cewa talakawa ne suka taru suka zaɓe shi kare shigar da kan cikin faɗin jam'iyya shi dai ya zauna a yi wa talakawa aiki yanzu kan mage ya waye sau tari da rikicin siyasar jihar adaman kan mariki ya koma na ƙasa baki ɗaya batun da kuma nazarta irin su barista sun da joshua wigira ke ma danganta lamarin da abin da bahaushe kance ce da wani abu akan matan sarki wai ko da ido da ta gani faruwa a apc yanzu a haka abuce wanda pdp ta fara yi tun 1999 ana gani a demokradiyya ce jaririya za ta gyaru za a yi waye waye tun ana fi a kan shugabannin jam'iyya zai zo ga mutanen da ma za a yi nominatin nasu domin zaɓe. To mutanen Adamawa su yi hattara, 'yan Najeriya su yi hattara, 'yan jam'iyyar APC su yi hattara, su yi wa kansu kiyamun laili a yi gaskiya a yi adalci wanda ya cancanci shugabanci a bashi. Wanda wa'adin mulkinsa ya kare ya haƙura ya koma gida ya gefe. Eh, domin idan yau aka cire ka ko kuma wa'adin mulkin ka ya kare idan ba sake eh, kiwin maka ba magariba ba za ta ci maka ba ko kuma gari ta ci wayewa saboda haka a yi hatara a yi gaskiya a yi adalci a bi tsarin doka abinda doka ta faɗa a yi ta a bar cin a bar bin son zuciya yanzu ma dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ko iyalan gidan siyasar mutanen yaku ke maka da gangan zuwa kotun koli ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya